To jama'a marhaban kulale ga shirin sashen Hausa na murya Amurka a wannan la'asariya ta Lahadi kan mitoci 22 da 25. Mutanen jamhuriyar Nijar kuna jin makai tsaye ne a gidajen rediyon kuna amfani da fara'a da nomad da sarauniya da dalol da niya a birnin kwanni masu kwamfuta kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkanku da wani Aliyu Mustapha Sakwato ne da Grace Alheri Audu da sauran ma'aikatanmu da injiniyoyi muke ku ga shirinmu na wannan lokaci muna da abubuwa da yawa da za mu kawo muku amma bari tukuna ku sha kanan labarai. Haka yake wani harin kunan bakin wake da aka kai cikin mota wata kasuwar Bagadaza yau Lahadi da safe ya kashe akalla mutane 82 sama da 130 kuma suka ji raunuka. ƙasar bangladesh ta fara zaman makoki na kwanaki biyu yau lahadi bayan da wasu masu tsatsauran ra'ayi na islam suka kashe mutane 20 da suka garkuwa da su haɗi da waɗansu 'yan sanda biyu kana yanzu haka ana can ana wani bikin baje kolin fina-finan ƙasashen nahiyar afirka na kwanaki uku a birnin dallas nan amurka to a gaishe ke to bayan kun gama jin labaran baki ɗaya muna da rahoto kan kisan gillar da aka yi wani ɗan majalisa a najeriya za mu ji halin da ake ciki a jihar abiya sannan mu cika alkawarin da muka ɗauka na kawo muku rahoto musamman kan wannan batu Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga kasar niger zuwa nigeria ko kuma daga nigeria zuwa niger ba tare da an ratsa zuwa wasu kasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinye wa jama'ar waɗannan kasashe tuwo a ƙwarya. Wannan kewaye-kewaye yana bata mu mutane da, lokaci. Sannan yayin da ake kammala tafsiran watan azumin Ramadan dinnan shehu na malaman Najeriya suna ta kara ƙarmi domin bambanta ta'addanci da addinin Islama. ba ranar da musulunci zai ce ku je ku fada masallaci ku kashe mutane ku kashe kanku a ce mutum ya musulunci ba inda musulunci zai ce je ka shiga church ka kashe mutane ka kashe kanka ba wannan a musulunci ko bayan wannan zamu lika sakwato mu ji takaddamar da ta kaure tsakanin hukuma da jama'a kan makomar wasu makarantu ko babu komi muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi tarbiyyar su shin uwayen yara su sun kafi sanin gwamnati abin da ya cincinta a wurin nan bayan duka wannan yau lahadi ce don haka za mu kawo muku shirin bishara na garis amma bari garis din tukuna ta fara gama da labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka ga cikakkun labaran. Wani harin kuna bakin wake da aka kai cikin mota wata kasuwar Bagadaza yau Lahadi da safe ya kashe akalla mutane 82 sama da 130 kuma suka ji rauni. Harin ya kasance wanda aka fi asarar rayuka a jerin har-haren da aka kai babban birnin ƙasar Iraki bana. Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin harin da aka kai a lardin Kurada da cewa 'yan shi'a ta auna da harin. Ƙungiyar jihadin tana ɗaukar 'yan shi'a a matsayin bijirarru masu karfafa jita jita da ke janyo ana yi wa addinin islam muguwar fahimta. Fashewar ta auku ne lokacin da mutane da dama suka fara hada-hadar shirin sallah yayin da ake zuwa ƙarshen azumin watan Ramadan. Papa Roma Francis ya yi wa waɗanda aka kashe a Iraki yau da kuma waɗanda aka kashe a daka ta ƙasar Bangladesh shekaran jiya Juma'a addu'o'i. Ya shaida wa dubun dubata masu aikin ibada a dandalin St. Peters cewa yana jin tamkar waɗanda aka kashe danginsa ne ya kuma yi kira ga masu ayyukan ibadan su yi masa addu'o'i a halin da ake ciki kuma ƙasar bangladesh ta fara zaman makoki na kwanaki biyu yau lahadi bayan da wasu masu tsatsauran ra'ayi na islama suka kashe mutane 20 da suka garkuwa da su haɗi da waɗansu 'yan sanda biyu bayan jan dagar sa'o'i goma sha ɗaya da aka yi a wani wurin cin abinci na zamani da ke birnin daka tuni dai ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin harin sai dai ba a tabbatar ko maharan suna da wata alaƙa ta kai tsaye da ƙungiyar ba yayin da jami'an gwamnati suka musanta cewa ƙungiyar isis tana da hannu a harin ministan harkokin cikin gidan ƙasar bangladesh ya faɗa yau lahadi cewa maharan ba su da wata alaƙa da ƙungiyar isis ko kaɗan ministan cikin gida abdulzarman kakan ya ce a maimakon haka masu ra'ayin jihadin mayaƙa ne na cikin gida da ake kira jamatul Majahidin bangladesh ko kuma jpm wadda aka haramta a kasar fiye da shekaru goma da suka shige kamfanin dillancin labarai na reuters ya kuma ambaci ta bakin shugaban rundunar sojin kasar yana cewa dukan maharan bakwai 'yan asalin kasar bangladesh ne kuma hukumomi sun yi yunkurin kama biyar daga cikinsu a lokutan baya yanzu haka ana can ana wani bikin baje kolin fina-finan kasashen nahiyar afirka na kwanaki uku da aka fara ranar juma'a a birnin dallas na jihar texas da ke nan amurka bikin nune-nunen ya kunshi baje kolin fina-finai da 'yan asalin ƙasar afirka da kuma waɗanda ba 'yan afirka ba suka shirya kan batutuwan da suka shafi nahiyar jami'an birnin dallas sun yaba bikin da suka bayyana a matsayin wanda zai karfafa yanayin cuɗanya da juna da kuma tabbacin karuwar yawan kabilu daban-daban da ake da su a birnin da ya kasance na biyu mafi girma a jihar Texas. A cikin hira da murya Amurka, Kelechi Ike, wani mai shirya fina-finai ɗan asalin Najeriya da ya samu shiga ainihin a fannin fina-finai ya ce sun shirya bikin ne domin nuna ainihin yadda 'yan Afirka da kuma nahiyar Afirka suke, ba kamar yadda ake ɓata masu suna a waɗansu fina-finai da aka yi domin kasuwanci ba. ya ce abin da aka jima ana yi kawai a irin waɗannan nune-nunen sinima shine nuna duniya fina-finai da ake a hollywood a kan afirka ko kuma waɗanda amurkawa 'yan asalin afirka suka shirya ya ba da misali da wani silima da aka yi daga najeriya da ake kira nowhere to run wanda ya nuna illar ɗumamar yanayi ga najeriya da kuma wani silman da aka shirya a saliyo da ake kira kila dazis wanda ya nuna irin barnar da annobar cutar ebola ta yi a yammacin afirka To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar hukumar zaɓe a Zambia za ta tashi zuwa Dubai nan ba da daɗewa ba domin sa ido kan buga katunan zaɓe da za a yi amfani da su a babban zaɓe na ƙasa da za a gudanar ranar 11 ga watan Agusta. Bisa ga cewa Priscilla Isaac, darakta hukumar zaben ƙasar, tawagar za ta zauna a dubai har zuwa ƙarshen watan yuli domin sa ido daga farko har ƙarshen buga takardun zaben da kuma tura su zambiya isaac ta ce irin shirin da hukumar zaben ta yi na gudanar da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa da kuma ƙananan hukumomi yana tafiya yadda ya kamata ta ta kuma bayyana haka ne yayin raba kayan zaben da ba su bukatar tsaro a dukkan gundumomin ƙasar a shirin zaɓe. ta ce hukumar zaben tana aiki tare da hukumar watsa labarai ta ƙasar ZNBC domin ganin an ba dukkan jam'iyyun siyasa dama bai ɗaya wajen ɗaukar hotannin gangamin yakin neman zaben su. Jam'iyyun hamayya da suka hada da jam'iyyar United Party for National Development UPND sun yi korafin cewa ana ba shugaban ƙasa mai ci Edgar Lungu da jam'iyyarsa ta Patriotic Front pipico a tashar watsa labarai ta ƙasa. suka kuma yi kira ga hukumar zaɓe ta aiwatar da doka wajen sa ido da tabbatar da kafofin sadarwa suna ba kowa dama bai ɗaya kafin lokacin zaɓe. Daga ƙarshe, 'yar takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta gana da jami'an hukumar bincike ta FBI jiya Asabar kan batun amfani da ta yi da adireshin imel nata na ƙashin kanta a maimakon na gwamnati lokacin tana sakatare harkokin wajen Amurka. a cewar mai magana da yawun kwamitin yakin neman zaben ta an yi mata tambayoyin kimanin sa'o'i uku da rabi ne a headquarter hukumar ta fbi da ke nan birnin washington to da da abdu ta kama labaran duniya daga washington madalla to bari mu shiga rahotanninmu ko mu fara a jihar abia dangane da rikita-rikitar siyasa da ke akwai a jihar abia da ke kudu maso gabashin kasar bayan da wata kotu ta soke zaben gwamnan da ke kan gado musta ekezi Ihekezu, wanda kotu kuma ta umarci a rantsar da musa sonson oga wanda ya zo na biyu a zaben fidda gwani na jam'iyyar pdp a shekara ta da goma 2015 tuni ma dai hukumar zaben kasar ta baiwa musa sonson oga takardar zama gwamna a jihar ta abia to sai dai tun a satin da ya gabata ne musa sansan oga ke jiran rantsuwar kama aiki a jihar ta abia yayin da ake jiran wannan rantsuwa babbar jojin jihar mrs rita ozoku ta yi ko ƙasa ko sama an rasa inda take ballantana ma maganar rantsuwa ana cikin haka kuma sai gwamnan da ke kan gado ya ce zai ɗaukaka ƙara tare da neman wani umarni daga kotu domin dakatar da ƙarar na ji ta bakin wani lauya mai zaman kansa barista sadau garba domin jin abin da shari'a ta ce kan wannan dambarwa. Akwai bayan bashi satuke da je a kujera kuma akwai ɗaukaka gara wanda kowanne yan ka duba yawa ɗaukaka gara da yana cikin dokar kasa. Na ka yanke hukunci ba ka yi ɗaukaka da ko ka ɗaukaka gara. Saboda haka dole yau za a tsaya a ga me maybe uh, ita kotun gaba za ta yi. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya dai masu lura da al'amura na ganin cewar ta yi gaugawar miƙa wannan takardar kama aiki ga sabon gwamnan jihar ta Abia Musa Sansan Oga da kuma yi martanin hukumar zaɓe Musani Dazan shine mai magana da yawun hukumar. Eto eh mu a bangaren mu mun riga gina mu aiki mun bi umarnin kotu mun biyayya da hukuncin da ta yi duk wanda zai bai gamsu ba shawarar da za mu bayar yana iya garzayawa zuwa kotu ya ɗaukaka karan bai nemi a dakatar da hukumar zaɓe wajen yi kamashi mr oga shaidan da Tun dai lokacin da aka bada wannan sanarwar babu wani abin tashin hankali a jihar ta Abia sai dai kawai karin jami'an tsaro da aka karo a jihar domin gudun kota kwana. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. To a gaishe ka Lamido yanzu kuma bari mu ji abin da hukumomi ke yi wajen gano ko suwaye suka kashe wani dan majalisar dokoki a jihar Oyo. Rundunar 'yan sanda ta jihar Oyo ta ce ta dukufa ka'in da na'in don gano waɗanda suka harbe ɗan majalisar dokokin jihar Oyo har lahira a ƙofar gidansa da ke unguwar Alakiya Ibadan. Honorable Gideon Aremu mai wakiltar mazaɓar Orelekwai a majalisar dokokin jihar Oyo ɗan shekaru 42 da haihuwa wasu 'yan bindiga daɗi ne a kan babur suka halaka shi a daren ranar Juma'a da ta gabata a lokacin da yake ƙoƙarin shiga gidansa suka arce da wayoyin hannunsa. DS sp kulle a jesse butu shine jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda ta jihar oyo ya shaida min ta wayar salula cewa the commissioner of police state cp has directed an intensive investigation into the murder case and he has vowed to arrest the culprit. DSP Kulle Ajesubutu Subutu ya ce kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo Leye Oyebade ya ba da umarnin a yi kwakwaran bincike a game da wannan kisan kai kuma ya lashe takobin gano waɗanda na aikata wannan ɗayan aiki da ni tambaye shi ko suna zargin wani ko wasu ko kuma yana da alaka da kisan gilla ko siyasa sai ya ce. We don't want to make statements DSP Ajesi Butu ya ce a halin yanzu ba son su faɗi wata magana da za ta dagula musu bincike a dai ba su lokaci amma suna nan suna bincike kuma za su sanar da jama'a abinda bincikensu ya gano marigayi honorable Gidwon Aremudai shi kaɗai ne ɗan jam'iyyar Labour Party a majalisar dokokin jihar Oyo kana ya fito ne daga yankin Oke Ogun a jihar Oyo inda jam'iyyar Labour Party ta yi katutu a zaɓuɓɓukan da suka gabata. Tuni dai gwamnatin jihar Oyo da jam'in siyasa suka yi Allah wadde da wannan kisa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ashe mutum ba komi ne ba ranar mutuwa to ya lalace. Ka so mutum da nan ka shi. kai kira bai amsa kira ba sai mutuwa da yada haka ka koma kira bai karaba kira ba sai mutuwa da yada To mun gode Hassan da wannan rahoto naka da yake muna zancen kisan gilla wanda kowa ya san ta'addanci ne ga rahoto da ke magana kan wannan lamari abin da ya turgo yayin da ake kammala tafsirin watan nan na azumin Ramadan. Wa nusalli wa nusallimu salatan wa tasliman yaliqani bi maqami amiril anbiya'i wa rufe tafsiri kenan a masallacin juma'a na maitama abuja da sheikh suraj alhaji sabo kefi yayi da kira ga mutane musamman ma jami'an gwamnati su guje wa cin hanci da rashawa wannan dai ɗaya ne daga cikin majalisun tafsiri a abuja da zuwa lahadin nan duk ma za a rufe sai kuma baɗin allah a kai rai sheikh sabo kefi ya kuma nisanta musulunci da ta'addanci mun gani ayoyi daban-daban allah madawakin sarki ya nuna mana ta'addanci ba musulunci bane waɗanda ake kira yan ta'adda a cikin alkur'ani ka ga ba musulmi bane zalika bima asau wa kanu ya taduna kaga ai su ne saboda haka musulunci ba ruwan shi da ta'addanci ba ranan da musulunci zai ce ku je ku kwada masallaci ku kashe mutane ku kashe kanku a ce mutum yayi musulunci ba inda musulunci zai ce je ka shiga church ka kashe mutane ka kashe kanka ba wannan a musulunci ba inda musulunci ke cewa ku je wurin mutane su yi musulunci dole Allah sai da ya kafa mana doka ma cikin alkur'ani ya ce la ikraha fi dini kad tabayyana rushdu min al ba tilas a addini to ashe ko tunda ba tilas a addini na ranar ta'addanci da har za a kira wani a ce musulmi ne dan ta'adda a'a da zarar mutum ya zama dan ta'adda to ya ja gefe da musulunci a tu masallacin Othman bin Affan Sheikh Husaini Zakariya ya rufe tafsirin nasa ne da fatan shugaba Buhari zai samu mashawarta na gari na ga ma wannan shugaban kasa cewar jama'a suna cikin halin kakanika yunwa ta addabe su kisan da Boko Haram suke mutane yanzu ai sauki alhamdulillah amma mutuwar da ake yi irin ta Boko Haram ana yin ta a gidaje saboda tsananin tsananin yunwa da kishirwa wanda ke da mutane da kuma corota wanda yake ana iya maganin su mun je ziyara a IDP yan gudun hijirar Boko Haram mun ga abin mamaki abin tausayi kwarai da gaske ba na tsammanin abin da ake gaya mu shugaban kasa wato ana gaya masa gaskiyar abin da ke faruwa waɗannan wurare watan Islama dai kan yi kwana 29 ne ko 30 da aka za a fara duba watan Shawwal daga Litinin dinnan Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Watan ya iske mutane babu shiryawa cikin To a gaishe kan Nasiru, rahotonmu na musamman kan rashin jirage masu zirga-zirga kai tsaye tsakanin Nijar da Najeriya fa yana tafi. Amma mu fara gama da wannan takaddama da ake a Sokoto. da alama gwamnatin jihar sokoto ta yi fatali da ƙorafe-ƙorafen iyayen yara dangane da rarraba filaye da gwamnatin jihar ta yi domin giggina shaguna a jikin makarantar sakandaren 'yan mata ta muhammad zako da ke unguwar rinjin sambo a birnin na sokoto iyayen yaran waɗanda suka fito suka yi zanga-zangar lumana a makon da ya gabata sun nuna rashin amincewarsu ne akan matakin na gwamnati wanda suke zargin kan iya shafuwar tarbiyya da kuma tsaron 'ya'yansu da ke makarantar alhaji ibrahim mukaddashin shugaban kungiyar sbmc na makarantar jihar kada wata 'yan mata da runye sambo da farko makarantar mu dai makarantar mata ce ko babu komi tarbiyyar yara mace yarinya mace ta yi tsauri bisa ga tarbiyyar namiji ko babu komi muna kallon cewa idan har aka ce aka mai da wurin kasuwa yaran mu mata ba su da tsaro na musamman na abin da shi tarbiyyar su to sai dai a wani taron manema labarai dangane da nasarorin ma'aikatar filaye da gidaje ta jihar sokoton kwamishinan ma'aikatar muhammad bello abubakar gwiwa karon farko ya mai da martani akan lamarin shin uwayen yara su sun kafi sanin gwamnati abin da ya cincinta a yau nan ai uwayen yara suna nan unguwan nan makarantar nan duk ta tashi babu wanda ba da taimakon ko kwano a gyara ta kuma ɗiyansu na a ciki suna nan cikin unguwan nan makarantar nan ta cika da ruwa babu wanda gyara ta sannan makarantun nan mata da na maza suna da yawa cikin garin ga convention zem waɗanda an kai irin waɗannan shaguna da da su kun ba wanda ya kwamfilan kuma shekaru da dama da sun kauce ka zo ggc ka ga shagunan da annan ka zo na na girls ga shagunan da annan muhammadu zakon nan kuma tun daga farkon titin har ƙarshen titin na shaguna ne duka sannan mi shago wani irin threat shago zai iya kawowa ga ɗalibi mace ko namiji su ma dai waɗanda aka bai wa filayen suna ganin da walakin goro a miya suna na alhaji haya ibrahim sokoto to wannan korafi ɗaya na suka yi amma ba gaskiya ba ne saboda muyin shaguna nan wurin zai ma ƙara ma makarantar security sun yi ne don su ƙuntata ma wani ko don su ci zarafin wani ko don su rusa dukiyar wani Allah na ganin su amma maganar wai tarbiyyar yara ba don haka nan sun kai ba illa dai don wata manufa ce kawai don kalubalanta shirin gwamnati to sai dai tun daga makon jiya da iyayen yaran suka yi zanga-zangar a dan jinkirta aikin giggina shagunan wanda tuni da aka soma shi murtala faruk sanyin na muryar amurka a sakkwato nigeria rikicin haƙuri ya fi shi a radiyon ainihi To gaishe kamar talab To yanzu sai rahoton mu na musamman kan rashin jiragen sama masu zirga-zirga kai tsaye tsakanin kasashe biyu makwabtan juna Nijar da Najeriya. Rashin samun jiragen saman da ke jigilar fasinjoji kai tsaye daga kasar Nijar zuwa Najeriya ko kuma daga Najeriya zuwa Nijar ba tare da an ratsa zuwa wasu kasashen na daban ba na daga cikin abubuwan da ke cinye wa jama'ar waɗannan kasashe tuwa a ƙwarya musamman 'yan kasuwa a sakamakon tsaikon da hakan ke haifarwa harkokinsu na yau da kullum. Alashi Atiya wani ɗan kasuwar da ke tasa hada-hadar tsakanin maraɗi da biranen Najeriya na da irin wannan tunani. Jiragen da ke zuwa nan Nijar in sun tashi sai su ne ko Benin ko Burkina. Shi yasa ba a samun jirage wanda ke zuwa wajen Najeriya direct. Muna son tun da ana samun ci gaba na kasuwanci da na hulɗa ƙasa da ƙasa A yi kokari ya samu ko jirage na gida Nijar ko na Najeriya. Wannan matsala ba wai 'yan kasuwa kawai ta addaba ba hatta 'yan takarda na da damuwa a kanta. Kwanan baya na hito da akara sai da muka yi akara lome bayan lome mun sabka muka je Abuja bayan Abuja yana muka zo nan yamai. To kenan wannan kewaye-kewaye yana bata mu mutane da lokaci sai dai hukumar sauka da tashin jiragen sama ta kasar nijar ta bayyana cewa nan ba da jimawa ba wannan matsala za ta zama tarihi sai duyaye amadu shine daraktan hukumar ta anak kwanaci bayan nan akwai wata kamfani da ya zo peace air ne sunansu sun ce munu za su fara su yi connection abuja daga nyamai eh, in sun tashi daga abuja su nyamai daga nyamai su je abuja daga abuja kuma suna da connection na lagos kano ko shekaran jiya mun yi musu eh, rubutu mun ce musu in sun so su fara ko gobe eh, mun ba su izini su zo baya ba kamfanin niger airlines mai jigilar fasinjoji tsakanin biranen jamhuriyar niger ke da gorin shafe hawayen jama'a a wannan fanni ta hanyar buɗe layin jiragen sama tsakanin nigeria da niger sai dai wasu matsalolin da suka taso sun haddasa jinkiri wa wannan yunkuri in ji daraktan niger airlines abdulaziz larabu civil aviation nigeria kanta ta ba mu izinin zuwa kuma ba mu izini zuwa ba wai haka bane ana duba takardun ka ne da kyau shi an tambaye ka takarduna iri iri ka aika ka ba su sun duba tukunan su baka izini ba Najeriya ka duk gurukan duka su ba mu izini mu zo to mu dai nan gare ne civil aviation na Najeriya gaskiya shi ne ta muke kira shi mutanen Najeriya ma sun ce mu nan mu dauki mutanen daga Niamey mu biyo daga Kano daga Kano kuma mu je Lagos sun ba mu wani izini tantance lafiyar jirage da batun kwarewar ma'aikata na daga cikin dalilan da ke sanya hukumar sauka da tashin jiragen sama jan kafa wajen sakin mara wa kamfanoni matsalolin cikin gida su soma jigila zuwa ƙetare. Harkan zirgi, harkan security ne. Ka doka mutane in zirgi ba su da kyau, in jirgi ya fadi kasan a yi asara. Saboda shi mu ba mu yi ba da izini mu mutum da ba san da ya san wannan aiki. Um, um, mai tuki bai iya kwarai ko jirgi ma ba da lahiya kasan an yi asara. izini da muke jira kawai muna da jira kai sosai kuma aiki mun iya. a baya bayan nan wani kamfani mai zaman kansa da kira tamara nishar aviation sa ya samu izinin soma jigilar fasinjoji tsakanin yamai da sauran biranen kasar nijar bayan da hukumar sauka da tashin jiragen sama anak da takwararta ta ƙasa da kasa oac suka ba shi yarda saboda a cewar su kamfanin ya cike sharuɗan da aka gindaya masa sule mumuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger To a gaishe kama da sansan da kokari. Jama'a kuna jin shirye-shiryen sashen Hausa ne daga Washington DC karfe 11 da minti 23 na safe ga bishara. Jama'a assalamu alaikum barkamu da Lahadi Grace Alheri Abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara. Majami'ar Katolika shia St. Pimbas da ke Jos ta gudanar da bikin karama yara da nuna masu ɗabi'u da za su bi domin zama jakadu na gari. mu Zainab Babaji ta halarci bikin karrama yaran da aka gudana a majami'ar Our Lady Queen of Peace da ke Rayfield Jos inda ta ɗauko mana wannan rahoto. hudubarsa babban limamin ɗarikar katolika na jos ignatius kai gama ya hori yaran da su keɓe kansu su yi zaman tsarki don allah ya yi amfani da su don bishararsa an ce yara manyan gobe muna ce yara manyan yau domin yau in an koya masu halin kirki halin gaskiya da shi za su tashi amma in mun jira wai sai gobe zai wuya so yau mun hada yara daga ko'ina a nan a plato domin mu nuna masu muna kaunarsu ga iyaye ga malamai ga mu fadodi ga ni bishop na nan tare da su mu nuna masu cewa sai su dubi hanyar gaskiya su bi hanyar gaskiya abubuwa dewa suna bacewa kila iyalai ba su aiki yadda ya kamata muna gargadin iyalai su yi abin da ya dace halin gaskiya yin addu'a cikin iyali a yi gaskiya an ce gaskiya ta fi kobo yara za su ga su yi koya amma idan iyalai ba su zauna daidai ba yara su ma zama daidai zai wuya ga yau sace-sace akwai kashe-kashe akwai ana sata mutane ana barna yau muna ce nigeria ana cin hanci corruption ya yi yawa ina aka fara an fara tun yara suna kanana amma idan mun fara gyara tun suna kanana to akwai dai alama Allah zai sa albarka so yau dai mun mika yara ga Allah muna ce ya zuba masu albarka ya kiyaye su daga masifa waɗanda kuma suna ayyuka a sha Allah ya raba su da irin wainan halaya to kana ga kaman yara ma za su iya yin bishara ba shakka bishara na kowa ne yesu ya ce kowa ya fita a yi bishara menene bishara ba wai sai dai an yi magana ba halin kirki taimakon wani wani yana cikin damuwa wani yana cikin bakin ciki yaro ya gaishe shi wani ya bata hanya yaro ya taimake shi ga hanya makaho na tafiya bai san inda yake zuwa ba yaro ya rike shi ya kai shi inda zai je wancan bishara ne ayyuka masu kyau hali mai kyau abubuwa da za su taimaki waɗansu bishara ne Madan Susan Agiu uwa ce da ta bayyana min cewa iyaye na da gagarumin tasiri wajen tarbiyyar 'ya'yansu su zama 'ya'ya na gari. Kin san su iyaye in kaman an gan yaron su suna yi abubuwa da bai da kyau kuma in ka kai musu like kaman ka ta gashi wannan yaro ga abu ne yayi wajen su ba su cika so you know a gaya musu su duba yaran su ko su eh, gargace yaran. sai su suna hushiyo ni na ga abu da bai da kyau gaskiya kam na kawo wannan ga ma yaro na ce abubuwan da kake yi bai da kyau to amma mai kike ganin su iyaye ya kamata su yi domin su gyara rayuwar yaran su gaskiya ya kamata ko yaro din ko kai waye ne yaro ba zai fi karfin iyayen shi ba ka kira shi ka zo na da shi ka mishi magana because in wani abun ya zo ya lalace ta ce mata mace ce you know ita ne ta bata yaron yayi kamata in yaron ka ya yi abu ne bai da kyau ka kira shi ka zo nan da shi ka mishi magana ka gargace shi amma kina ganin irin wannan gargadi da aka yi nan church zai taimaka wajen iyaye wajen inganta rayuwar 'ya'yansu kwarai da gaske gaskiya magana da ai bishop namu yi gaskiya kam na ji daɗi abun ya mun daɗi a zuciya ne din iyaye da yawa wajen su Wani ba sa so a yi su garje yaran su ma suna nan a nan. Mary Chuan na daga cikin yaran da suka halarci sujadar ta mun tsokaci kan irin koyarwar da ta samu. Mun gane abubuwa da yawa ya kuma fahimtar da yara da ganewa da iyayensu da kuma yin abubuwa masu kyau a gida da kuma ikkilisiya. To amma menene kike ganin kamar yara suke yi waɗanda yake eh, ba kyau? Sata da kuma rashin ji. taurin kai shine wannan bishop yana faɗa musu da cewa su danna taurin kai kamshi ba shi da kyau da kuma sata ba shi da kyau in ka kalla abu a kasa na iyayenka wanda ka gan ba naka ba suka ɗauka ba su abin da ya koya mana yau kenan me kika koya har da zaki amfani da shi domin in kin fita ki koya ma yara na koya abubuwa da yawa ya kan yau haka idan na je da shike reni ba kyau damani dama ina cikin wanda ba su ji ne yau bishop ya za koya mana da cewa yau kar mu yi abin da ba kyau ba abin da ya kamata mu yi shi satan ba dole ba kam amma ma wa'yansu ya zama dole ne in don ina cikin wanda suna yi mai yau yana kokari ya gya mana da cewa shi kan ba shi da kyau bari mu danna abubuwan da muna yi an kuma gudanar da addu'o'i wa yara iyaye da zaman lafiya a najeriya da duniya baki daya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin mu zainab babaji da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin da kuma tsiyon girma da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama allah uba da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom To a gaida Grace, da mun so Grace ta kawo muku labarai a takaice amma ta laƙumi ɗanta <laughs> lokacin da muke da shi a cikin shirin <laughs> na bushara saboda haka sai a ce da hakuri ba labarai a takaice nan za mu yi ban kwana da ku amma kafin mu tafi mun babban rashi a sakkwato don haka muna son mu yi ta'aziyya na hamshakin shugaban jama'a da kakken ɗan kasuwa kuma basarakin gargajiya alhaji umar tama da ya rasu jiya a sakkwato don allah ji kan a hamshe shi a madadin duka ma'anin sashen wasan mara amurka musamman ita greta da abdu da malama tsiyon yar ƙasar ethiopia da kuma alfredo injiniya din santo Ina Aliyu Mustapha Sakuta a Washington DC.